بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ngaba sokoyi gagada edufin zushiba begutin shawamini littafin al-muqaddimatu al-izziya liljama'at al ya ashaq abul hasan aliyu al rahimahullahu ta'ala Mannan, amma na yi jira nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wunde 939 ato amma na jira dai 857 umaru ije gwa na jira dai 939 na ga wunci man leije 82 years iga gada babu wuro zuma na isaji bayaniya ya wajen gani bai yawon lainan ya da albabu tasi'u babu ya tuwani ci filbai ne ba za ya tiya shishi ganbe na manga walahu salasatu arkan wace wude rukuni guta al'awwal ya kakanca ma ya dullo ala riba min qawlin ka qawlil ba'i bi ituka wa kaulil mushtari ishtaraitu jamaji kafilo ya gurona zan da caji shagala ga hukuma jitte tuwaya ake shari'a musulunci ya wato ne gi hukuma ji to kona wacce na wala na ya gurona wace shara ce rukuni wace ji e gita kafiri ji mai gabe no ne gwa kona ji fa ga ya gwa adda betu gwamnati ya na baba ji yelo wace to ga ga ndama ngo ne ga yi zaci ke tuwaya we etu na tso tso da yeboro wannan ga shari'a ga gati mo to ruku ne yake ha ruku ne wace shi yayi zawan gizo yin gito kore kashe wadawa <laughs> wallahi tallahi zawan gizo yin kafi wa ga zai za dede na atiyo chile ene we la ya zanna aibu ne uta tiyo ba wannan wata tiyo ba sa je ni bi wani ga wani lotun da doka so kwaya wace doka sokuyo? soko ba zai tiya wace anabi ba zai tiya wace shin wace wace ta fi ilimi ya shari'o ya ti ka'ida shari'o kashi eti kiwo wace wata so lamarin zawangi ya zagaye cin tulewa zo hukunci ba ce zawangi zo wallahi tallahi billahi illazi ci cin mawasa jilewa zo hukunci ba ci zaje bona kishin na je ci zaje ayo ne kin wa ga ga da mutunci man ciwo ba na tuwaya so karayire ai bun roge la ya ga ka kafira yo uji wona man ciwo so yaji na biye ga yare ezo shin da ci akidu utiye ga man ciwo re adalci na dabi na ce man ciwo re aqida wangi na dabi na ce man ciwo re amma jai buci ta charge button ba yatti na dabe su gicin da ci ko gabanan da ci na wace man da cire da su su kuna dabbe mulki jicin da na ce man da cire wace ya manci zan da shi galawa karayi mai hukunci bai tiyan zawon bu manga al'awar rukun ya farko gai ma ya dullo ala ridwa ina ya hugwa ya dana min kauli ya ga ya hugwa ga waye da ya kucin ne waku e gami faƙaunin ba'iri ke egayen zakwena a wani ubin wagabi tuka ya koyawe gole alamu wani wani daji bai na obin shi ne wa ƙaunin mushtari bai game zauta shi ne ngaga ishtaraitu ma shi e wani wagadana ya shi ta ce lau a ofilin kabo ya gane ugbo ya dana dabuwa adekiyan etun etun ewu gbaga lalle wani akun yami na wani mashi na nga yi kalmu a toti ke ngbo wago nga yi ndo otu a wadda ga wa shi kaza nga ji faruwa ke bai fixed price ji nga la da bo na ke supermarket ni na e o de ba na e gwa da be ya no le da na otu ki wa jo lawo ya ala ka ya guwe no le ala mu yo uje ge e ga amma e tuna da zane ugwa ya ya dulu ala rida so e ke ga rukuni yo da e ko e ga ko etu kalmo a to yi ngo wago asani rukuni e, ba mini rukuni wace jo gai al'aqidu adizala wace ta kwankuro na Wahuwal huwa al-ba'i'u wal mushtari za kuna be za shi ne akidu da wani bando cewa gan al'aqidani za guba na la wace ta kwankuro na gai za shi na be za kuna amma ya zai ni ga je usirin gole wacce na laye wacce waga washin ga hukun ko ga wakun ga na bawun sha gole ga ya e kuci lagboka ba buna sharatin ciku yau za kuna da nan za shi na da nan amma waga waye shi o mole zai wuce bai na ya waga wakun a ni a ga zuwa kuyo zan dole wuya gole wacce nan alama gambi ta tiwo wa yushtaratu fi sihhati bai'ihi an yakuna mumayyizan sharati wa tati al'akido za shina ko za kuna fi sihhati bai'ihi ne ugwe zutaya en kunci wucina ga an yakuna mumayyizan zaguyi ze pe wange teribe dedena nwaye mpena chikara ibegina bedobine

so wanda ce dun tuwan kwaitwan giti gijimi to wato ya manci yau wato ya manci yau ibana wato ka'idar shari'a fala yan aqidu bai'u ghairi wace nya zai ji mu mai zana manga wace wuce uta kwankura wace wuce gumiya a ga yi ginnala waye gumi a cikin gin na wuri kwaye waje ko da wace waje wacce wuce ta fankura musulunci ba wala shira uhu a gaya ya nuda shi na bai u gairihi yi gairin mumayis wala shira uhu A yi shira ulumayis wadda wuce waje ko da hukun waje zuwa. ebo kiboli sigarin ebo zakambo au jununin ko batan ya ila wadda bai zai ngole hankali a cibu zan na ji mu mai za wani ilandu ci ke na gena ya kirbe na gena ya au sukurin ko kwa batan fife wa fiya ìgbà fiyan ó tẹ̀ gan ó tẹ̀ ji wọ̀nyí kangana fiye wange tirbe da daya au nahwi zalika ko na jibe yana na bi ma na ya dena wuwa ga hankali za na shi ga kwasa na wanda bai zai ga shi bi wima ga ku bi wima dan dora shi ya gwage fice lokaci na wani fiye na ko zai ba ta ila da bai na ko za kan ge wani zanna zai ji wuya na biyo kan doro ga wacce na lawa loya kuma loya shari'a ena wani kuya wani labe ka yi yau. so so liye za kan ji waga ga ka'idar shari'a ga ya zaga ya sha ni sha cece ya eh, wuce haje yi wadda ya dana wuce ya ni ma wa gobe mu ya ah. lika liga wace nan fu wala ya zamu albai'u illa min mukallaf wace wai laban za sai zagmani na zaji baligani na ke yi bi ankali na wace na ce bai zanne na wuga juji tabbata mazan doro da siffan na na wacce wucin aguya wakan doro rukuni ya taci ngayi asalisu almafkud almaqud alai ngayi ena atakpankoro ti ubona ena kpankoro tacin ti ubona almaqud alai ngayi kaya Iji fahimta ku man ga wa huwa samanu wal musmanu ngayi ewu gani bai kayi musman ga yi na shi bai waina misali wa Ba wa an sait na ina yi gaji tabbata almaku da alayi gada wani ina kpankuro ta yi nye miya shi miya kun cinti wani zai kuna wago zai shi na wago musman kaya ma ku da rai gazan da ya shi mai haku wakin washe lawaya mi kima washe kaya wadana so ide ruku ne guki guta yin farko ya da nye yi ba ci za shi na za ku ne bai shara ta yi ya yi ta ci yi ina shi na bai wani a shi ne ويشترط فيهما أمسة شروط شرط قلت متاتيه تو إنا شبوينا الطهارة يفرق غير لليوم فلا يجوز بيء نجس كالعذرة لا إله إلا الله الطهارة e wuce yin lilici fala ya ji wasu bai unajisin wujan lalya na ashe na yi na najasa na kal'azirati ke shekpata na ga ebi tsawon shi gbogbo ebi dai na rai tsafo amuna ga tsawon wagon washi biya alakun awon ko ebi na fi salgan ba abuna ga mu biyan kujo wai ke shoka wai ke na yara kuna na jesa tsawon shi na wani ko ga bori da mai jinshi da na abona ngata mm dole yana je sa jinana ko ya gya dole ya gya na je ga mutu ya gya sawon ya shi ngamala ya gya ya twata ya twabe gya ya ba tantance amma ya kungiya ya kungiya ya gya na je ga lokaci na je na je amma wadda zata mu a cigaye a asibiti to yi dị a mayan kuku wa ga shi ti doruro ibina e haya waya wake ebe da za ga wa kungiya yawe amma cule wa ji daidai wa yawaya wa kuyan wuku wace wai layan wujan etiyen doruro umar mifturra fi ma masatin ghaira mutajanifin li ismin wato ga shishiye ga ungo yi musulunci bai wannan najasu yo man ma ya kaida ni ga fala ya ji bai ku najisi ni kaidu ya en doro nai najasa na ungo ya za kuna ya zama gina ga wa kunja ku wa kunja ku wa ma dai bukata gya yara yin zai yi wannan wa shi tin doro amma musulunci la ya nasina ne ujo ga najasa ta wa za gamala saudiya ke jami'a na aga sallah jizo a ganin za a ji taban wuyo za a tware nyegya ya zai giwu zai gadda ya giwu a to ya demu kata ya zane yi a group a ndoci a ko b ngofe group group guwe oko amiya wadda wabi asibiti makanta abi a cin wali wuga ji daidai bai yi zane amma ga zango ke ne giwi na wai zai dai ilimi ne gawai na le da dana tuwe ne ne wani na walulu, da ji tabaruriya ga le bai musulunci na da wani bai musulunci na da wani don cewa bi na kuma tsoye la gaga kan noci a za a gyawa le da guba guta shi inda ci man niga a lotu mai yau na kene ma a diya gabe a la ilaha illallah ba ta wuda geware shi shi gyan nore amma ni ga lotun be ma ju ga na kina sai o ga ba kuta ga yana ni yami ake ya wuce ji yede yake ba tare da nan gi ci ji yo ci de o shigana ifi u zirore eti de ewo tun ba wo de are ajiye kawai haramu asaju inji salari aye aye ka ngo tege gwana so ikwata ina zandoro ga gwa unda be wa lalle wi a kicha tutata lalle na bo kama yi be baza giba saji sai kaci be to da lo to be yana da be a to gwa ya ka o nwere mwe gwewa rai ye giwe to sai da ba to sashi musulmi je je na be ya musulmi je ne de a ga zanna musulmi wani ben goyi wudiya iga tubi na kuma da ci mai zai dayin suji to suma a da feku wala mutanajisin la yumkinu tatsiruhu ka zait a caga to yi na wato elili ciwo amma wani mutanajis wacin da najesa e wuce haje najesa la yumkinu tatsiruhu ma ilia ke najisa na lugwa najisa na ba babin ida na wagan wabi wani ka zai tike mina aga buwar jifi ya mi kule ga ya gabe waje sai da jewaya sai da na ibn la yukin tatiru wagan najisa na wabe gina be miya walintifahu bi ittifa'an shar'an shar'iyyan a caga amfani ina to shari'a je da ina yi jin amfani bai yi fuska ta yi kibo shari'a ba na gai la linti fawo bi fi guwe ya ga fayi o ko wa lintifa'u bi an shar'iyyan bi ina to gada na je saudana ko ci da na je ko bokewa bai na je saudana yan yiwuyo na wa ya ji amfani bai yi fuskatan shari'a ba na iya bayan ne gole zai tunai ba al'ada yan gici gyau iji fahimta ko fuskata shari'a ga yi bore aboke ba ko ebi aboke ba bai nuwa alulai iji fahimta ko ko nuna wa funa bore ya boke ba biyu ngole wa yaji amfani bai fuska shari'a ba to na ajin da ko kuma nuna boke ba bai naje sai na fala yajuzu bai'u muharramil akli a taga bai'u ko kuma muharramil akli ina gigiwi haramuna kun fala ya juz ugwaya kalfara ke dokwana bi maliki o bando cewa ga ga makaru bando cewa ga haramu gigi yake ha ya raku gigi doko wal bagli ganbe zakai wal himar ganbe tagi. Iza ashrafa ala al maut lokacin yi ba tutuna ba ta boka da na kan to misali ba walin tifa bi ittifan shari'a ga misali ke kaya zoji nan to na dai di amfani kaya yin wuce ji musical instrument ji ngole aji pa shari'a ma to guna musulmi a kuka ya zo jina indoro dina mai sharai na man shi ta kone wani ganfa miklu ala tilawi kwaton kwace giya ka ya zo ji wa in ka na ya sul intifawa biya to na dai zawon giya da amfani wunan illa an na wugairu shar'i a muji ba shari'a ba na fala ya ji zubai wa an guna ya zada shi mizikayin su mai enya na jide niza ko ina e je laji shiri nu pede jina ko pati jina je fahimta guna za shi yan na jina kuma guna za ku na jina ibanan e gawa ya gana ga yati yan na jin ku musulmi kuwa na wako kayan doro na yi kaya zuwa amfani wayo shari'a indoro dai na ji amfani bai yi umarji kwa shari'a ba na ko ngune za kuna ula wacce na ke cd plate ya fefe na jiba na ga shago dai na wacce na fefe si bomboji sai zai kuke bo kwa safi maji na ji goya kwa studio te yi na je kwani eni na ja cele babe ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e ko wuce bo giyan dole yin e da jifata zan da amfani kwa shari'a ba yan nizi ikpata ngwaya ya ga editin sawa ya jo yan ni na yi yanzu yi ko yan ni sha'awa ji yan ni alfasha ji na ja cele ba bai chi na eni na ja boke ba bai musical instrument na ebe na eni wangi wuga e na yi kemgbe ya e gaye na wajen fahimta ko ngama wadi ko a'a wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nga za ngo ci lawo to la yau kosi na wa maji tunanin doca. amma wata ti da rura wala di doca. o fe gbe o ma ibe mi. o la ti da rura o mo fe o che ko ya na sai yi halalle na amma zai kpa yin docha nan ga ya kabo fondoro nan ga le zan na lu da rura mm mm da rura ta ka zanke gibe biyu shi na man shiga ga etubo shekaru sai ne wuji bayani kyara kwe etubo a ade fata wuji na ji da alaka bai ga wuci na amma dai na shewa albani shi ya kagbo na a dai awa ya amfani da cike moto na jeji eji nye ji rana bai keke shi bai nga gegan nga ya na yalita na ma idi fahimta ko nga ya na yi asabe kira ya dabba ko zawon gina ma zadi uwa ya zo da ci nga ya zo jike ka ya gigan ga dole dole sai zawon gina sana idi fahimta ga ta de gando ci na ibina man na ga yana shi albaniya ka gwanin idza a ala al-maut iza ashrafa alal maut ga yi lokaci na dabba na jigala tsobayin tuna ke ga raya tsoba na watiya na kakpacin dabba na jona tungole iga guba so na abu ina manya gabi a yi na dabba ndoro na gigi shari'u da ajiyar ramu na wuce ganni ga jigi ga kuma ga kuma wato ma shi ma dabba na jigigiwi a haramu ne wacce bebe misali kin da dai ga ya ga maliki yo ban da ta ga makru wani wagi doko na amma dai sahaba guba na ta ce fahimta na wani ke ibnu abbas gan bai sahaba da shi ne ga da tafsiri al-imam qurtubi tafsiri wuce ko wuce in bebe sunna yi mu dalili yi mu laga jumhur sahaba ga agi ibu hadisi yana nasuwa wani uwa ragi da ku a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam da ya wuce da wani amma tattagi to tattagi mi haramu yau amma ya kuso ya cika halalli yau iji fahimta amma tattagi na ya ji rayuwa fimbonin haramu yau gigi amma ya kuso shirya daji za ka ma e ginwa ya milale bayani ya ci giginwa ba ta shaɗi zai liya ni nan iza a shafa alal mautin na mai yake saitu da wani ga maza bi maliki wato dabba wato yi halalli na ke nan gina ke bishe na gbagba nan ko rakun wude ga yi baki ya tutu masu yanan gishe e fata ele ga nan gina dai ka labi bai bayanci zuwa ngatu mazhabi malikiya ga ulugwa ulugwa iji fahimta ko so ega ogan ajin dayan gigiwa to a ci aga bayani ke bi ne ga tafsira da kurtu dogo ya ci lamarin nan so ci daga illa ma zakaitum a ku ga malikiya je ya amobe Dole hurri matala ikul mai tatuwa dama wal ahmul hinzir wa ma illa li ghairi Allah wal muhalika wal mawquza wal mutaraddiya wal natiha wa ma qala sabu illa ma zakaitu gole dabba jiga ganali no pata ga tu so ga wal munhanika na yi ba kwasona wal mawquza na wuluna wal mutaraddiya na ciya daga fatiyo ko ka ta tiyona idi fahimta ko wa ma kala sabu na nan fa ko ma kununu bayi kan gi kenan wani daba na ji kwata ga ya lokaci abin ji kin abin da ya bo hali na ja gare na so ci ga ya gi daba na jayu la jara mu yayi amma wa istisna wujin ga illa ma zakaitu sai na gabi ya gabi azu ta ci amana wa ciya daga ka tafi yi wa wuga su ya ci ude zu bai wuce ga malikiya da su abu gudun gada ba mai bata a so bayan su mai ga ibinu tafsir kuntu bi gabu fe gba bayani wuce wani dai ga to kai da ya dabba ne halalli na in ga su wasu so a gima amma to su malikiya ade hujjatu nazar re in ji mu ga zan ce jaboro nan ko ga su a yuzu da zan wa su yawa ne wani na ma uchi fi bo tsondo cha su uzu e ba de o no le ga malikiya to su ne faddu zariya ga fa a te kwa fi ga wangiji a de ga no ga na yi ba su ga zuma no le ga no to a suna wa zube wa zube a <laughs> ma yi ba su su a ga yi a ga ga zuma ga shima ya so ma kuma ya lugutu to ngo ne ga wa mauci ne su da su kuna watsa na ibe lafiye na e bana za wange wo gare a ga gyabo wato <laughs> wato shi amma to su dai ka'ida dai na su qur'anu ita ce ba zo ji fahimta ko amma mazhabi maliki an ga ga mazhabi do dai ka'ida na sai la ya fatawa na ko to ka'ida na jige so ga ta so le na su na jige ga wore haji fahimta ga wai man kwa hadisi sore ma maliki ka tiye ilimi ga da wani eh kare za ku kiyari yawo bufe wuka to shi masallacin annabi muhammadu madina wani man koyi ise shi ta ta gwadu ga man yoyo man yi ga man wayo wuce ga dai gani amma <laughs> ka yi ji dabba na bai ziyan eh, fata wuce ta ci wani su ku ga da alkhairi nuna ibu taimiya duba wu maza bi bai kiyan bi kaida ne bi kaida salam kaida gboka na allawa zuzo bi tun adiniya na nawa allawa cina rabuwa wa adamu wara da fi ainihi fala ya ji bai'ul wulkal manga sharatiyar itaci wai sharatiyar almabe ina obe ga wakuna wa adamu na yin warada fi ainihi kaya na washa ya kuna wake wagaga ewu na tatiyu ba shari'a lakiya enwu cilaje harama amma da ganar su shari'a ga kaza haramu yau kunci kaza haramu yau to ugon wa adamu nahi rada fi ainihi fala ya ji su bai ƙulƙal a caga ugoya nawa jiki na nawa kushi gina wal ala taslimi a caga dai iko etiyan kibo yan ina waga wa kuda na wa dai mallaka ika na waga wa kuda na wata waga uji ya dubu da ika fido ya dubu ci ko ngole ga uga uga kan doro amma iri zai zai pa ika fi mo ni da na ngole da go ngo uchi ji fango elu ta fi waga wa ku dabba na bici na rakun na bici na ko nan gina bici na waga wa ku ya zawa ogo nga mai gaga mini sharati na watsa e bayan kona wa dai iko ala taslimi ne waga yanda laya zai shube wani ina kabo ta tuba na ugwa man ga fala ya juzu bai wal abiki wujina bicina ugwai na waga wakuna walal ba'iri sharidi a shagara na bicina ko na bicina ko nangina bicina ko bishina na, ko lukukuna da gabawana oga wajikin wa kuya za wasamaki filma'i ikana da nuwana a ciga ba ta yin na jola da mallakawa na oga lauya sai wuna wal ilmu bi kulli min as-saman a shaga zandoro mu da fice mina saman yawo na washuna wal musman to yi na washina kan zama ya ko kan zama ya sho da mini sharati na ya tsa e bayan wace wani wale sharati na jikpa ta a na karkashin yake bo karkashin ya asaman wal musman ga almaku da alayya farjalu bihima yele ji jahilci yawo tuena shi na ugwa aubi ma ko udaga kazawa ko malale ha ko mai na wakuna le amma milake na wakuna ga mubtilun waja wace ni gbogbo ya dai ilimi zaguba baba ya ilimi ya ewe na kuna tuena kuna mislu an a bizina ta hajarin majul misali ya zo ga wani shi ya ganbe sunwa ya taku a ga sunwa ya taku taku na ma'adin sunwa na majul wata taku wuce ya kira scale za fa yi sai ji shara yi lona wana a ga scale kan za dubu bai yawa madi daidai to scale wuce ko da yawa jira ke gwayen kiyan yana kuna watu rabi sawagin gan bai jikane ya zai je tsaye ne a gane kazar da yawai umar da kiyo wadda ja yi to ina adin na wajira bu ina kuya wani to tsunwu to iyaku a dabe ga yawai hajjari sawagi hajjari majhul a ga tsunwoyoyin takun doci na ji jahilci wuna na mai turabi sawagin jikana yin zai je tsazinari tuwa zarfana iji fahimta ko yau te ga mu ci ji mutu da kima ko ga yawa ga adam wuda bai tsoye takun lokaci na waje jayewa ne bunan ga jikana zai je tsazinari biya zarfana nan e ga ga wata da fetu zinari biya zarfa na ji tiyamin wani ife ji bauta biyu a dai ga hannun da jikani waya wabe takun doci hawan doci a takaice kima zina ma'auni kailu ko wazinu Ki a dán wani jáyé tí iná á dánwó idan na mayan saitu tube yi nan mini sharatti yin almaku da alayyau wadda wadda fife yi na kuya wani ebe kiyo ya ci biyan algarar muna tawo kan dora da bai gama ga kanu yawo ka zuwa kan yi zaga da yawo magibo gyawa belele ga kwano shi wuna wa bai da don ngwa da wani wuji wa kwano yadda na wani wuna wuje na toshe tsona kwano yadda titan yi wuce amfani bai bogo wakiyo ga kwano yadda iri kaza tsawa adin yawa wale wale don na gayi gurgudu karatu yi mini littafi albarka kullum gurgudu ne banin tsoci albarka hudu bai ga cibci na sukufa galibin hmm. ta jama'a shi bayan bai manga ya ga wala ya ji su bai wulkal uguna a kushi gina to man na ji shirai na gawa in ka na mazunan ya zai lisai kan wayi to ya shi gina aya musulmi izini ga mkpa etinye igbe wani a ga wani bebe nan ga wani e shari'a gwajewa wajen amfani obe shigi to ki mai ga a yawoya wani de shigi ji na wa ya zai bebe na wa yi wuya wa kuku ya yawa gami de shigi ji amma ne kuku wani da mini wasu sakwa da yawo e zai shi shigi yawo e zai kun shigi yawo basanci yawo karuwa ewe zai kushi gini so ke ga daga na shari'a gwazan da cewa na to zai ja ya da muna ga kushi giya ma ga ce ga wa mithlu said kutun ku ci dabba ya bi ikina wuli zar'i na to yi a da adalatiwai ko manafi ya amfani da ciji ya bude aka bayan ba mazuwar ya gundo cina tuwa zuke wani shigi na wafa mi wafa lati wafa tumbawai tun da dai police dog ida ne ne wato turma da da shi ajin so kin da tsara bugu ko a fe ga kulo babu kulo san da jo mai duguri kai babu kai airport ba gujo na zai ja la kwaya be kokenji trainer na a wata sanzo ni daga so ta mande ga yi ga wuli biyan ugwa to gurgudu ganin social barkudu mai ga cimcin su kufa gan bai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk